أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات القرآن وكتاب مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيء الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وقال لولا نزل عليه القرآن لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سخرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi nar baraka ya kuwa ne da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa da ku a yau ranar abin da alhamis na da haka ne ko wanda ya dace da ranar goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas sannan watan gida yau zai zama ranar takwas kenan da shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai daidai a mu na shekaran jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da takwas a wannan sura sotin nisa a wannan majalisi na mai albarka a majalisin tadabburi kan alkur'ani mai girma a nan gidan abu abuka ta faɓalewa prime minister najeriya na farko kuma na ƙarshe ke da ko allah ya gafarta masa allah ya saya ya huta allah ya sa aljanna ce muku masa jiya ni'ima ta allah ta baraka wa ta'ala ta samu samu zuwa mu kai karatu ba fatan mu allah ta baraka wa ta'ala ya biya bulalan niyya ko da yake ba a samu yin karatun ba kamar da ya ce za mu tashi kan ayat 149 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din Allah ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin wayannan ayyuka da neman sa. Allah ya mana albarka kasar mu Allah ya mata albarka dukiyoyin mu da zuriyoyin mu Allah ta'ala muke roƙo ya musu albarka muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da yin wayannan ayyuka da neman sa. Allah ya taimake mu ya Allah muna roƙonka yi mana albarka kai wa kasar mu dukiyoyin da zuriyoyin mu albarka shugabannin mu muna roƙonka ya Allah ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah muna roƙonka shugaban kasar mu ya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi ikon dawowa zuwa kan ayyukan da ke gabansa ka bashi ikon sauke nauyin da ke kafarinsa ya Allah ya Allah ka masa jagoranci da kantaccen jagoranci ya Allah muna roƙonka ya Allah iyayenmu da malamanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu muna ta wasu da wayannan ayoyi ya Allah ka gafarta musu Allah ka sa su huta Allah ka sa aljanna ce makomar su wayanda suke rayu cikin iyaye da malaman ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau Allah ka sa karshen su ya zama nagartaccen karshe ya Allah idan mutuwar mu ta zo muna roƙonka ya Allah ya zama mala'ika mu'amalar zamu da mala'ikan mutuwa ya Allah ka sa mu ji daɗin wannan mu'amalar ka sa mu'amalar ta faranta mana da ya Allah in mun tashi haduwa da kai ya Allah ka samu daɗin wannan haduwa اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متئنا بالنذر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألقى وتمالا الله إن تبدو خيرا أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله نعم. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا الله أكبر أولئك هم الكافرون أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا جزاكم الله خيرا يومكم أبو سبيكنا على قاتوانا الله تعالى إن الذين يكفرون بالله lalle wa'anda suke kafircewa Allah, wa rusulihi suke kafircewa manzannin Allah, wa yuriduna an ƙobai na lahi wa rusulihi kuma suke neman su bambance tsakanin umarnin Allah da umarnin manzanninsa tsakanin biyayya wa Allah da biyayya wa manzanni tsakanin imani da Allah da imani da manzanninsa wa da kuma suna cewa nu'minu bi ba'din mun yi imani da sashin annabawa wa nakfuru bi ba'din suna cewa sun kafirce cewa sashin annabawa wa yuriduna an yattakhidhu da zalika sabila kuma suna neman su samu wata hanya tsakanin imani da wani annabi da kafircewa wani annabi tsaya a tsakanin wannan Allah ce ka humul kafiruna haqqan wayannan sune asalin kafirai inji Allah wa atadna lil kafirina minhu wa atadna lil kafirina azaban muhina ko mun tattalawa kafirai azaba azaba ta wulakanci inji Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala bai amince ba al'umma su imani da wani manzo su kafirce wani manzo shi yasa mu a namu aqidar ta musulunci duk wani manzan da manzancinsa ya tabbata a ƙur'anance ya tabbata a hadisance to mu a gurin manzon Allah ne kuma babban mutum ne ba ma yadda mu faɗi mummunar magana a kansa ba ma yadda wani abu ya ɗan zubar masa da mutunci a idanunmu lalle babban mutum ne mai daraja ne mai matsayi ne kwarai da gaskiya wurin Allah baraka wa ta'ala karki yadda dan bambancin tunani tsakanin ki da wata kirista a kai ga matsayin zaki ya fita mummunan magana kan annabi isa dan maryamu alaihi salatu wassalam ko za ta miki wani abu ya zama na darajar annabi isa ya yi kasa idanunki ko ƙasar ko darajar babarsa na na maryamu ya yi ƙasa idanunki kar ji da wannan annabi isa manzon allah ne bawan allah ne shi babarsa bayar allah ce mutumiyar kirki ce in ji alkur'ani to wannan ya sanya dole ne mu amince da waɗannan su kiristoci sun samu na ƙasniya imaninsu ya zan imaninsu ya ɓare ya zube ba su da shi a yayin da suka amince da dukkan manzannin Allah amma suka ƙi yadda da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yahudu sun lalace ne saboda sun yarda dukkan annabi amma banda annabi Isa da kuma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ba su yarda da waɗannan guda biyun ba wannan sun ya yahudu suka lalace to amma mu saboda mumin kowa iya zumunci da sada zumunta da rike duk wani mai daraja a matsayin mai daraja wanda ya muka amince da dukkan manzannin da Allah ya ce su manzanni ne shi yasa Allah a ƙarshen suratul bakara ce amana rasulu bima unzila ilayhi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جزاكم الله خيرا الله تعالى آمن الرسول rasulu يا إيماني annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani bima uzila ilaihi da abin da aka saukar zuwa gare shi ya yarda da wannan bayan ya yarda da wannan amanu zulma uzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun mu'minai ma sun yarda da alqur'ani inji Allah tabaraka wa ta'ala mun yi imani mun amince babu wani littafi mai daraja mai matsayi kamar alqur'ani babu shi mun yarda maganar Allah ce mun yadda saƙo ne na Allah tabaraka ta'ala magana ne na Allah tabaraka ta'ala saƙo ne daga Allah tabaraka ta'ala ya aiko wa dukkan duniya gaba ɗaya ba a taɓa yin littafi mai girma ba kamar alƙur'ani mu mun yadda da wannan dukkan sauran littafan da aka bai wa sauran manzanni mun amince an ba su littafai an baiwa annabi Musa littafin attaura an baiwa annabi Isa littafin injila an baiwa annabi Dawud littafin zabura an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin alqur'ani mai girma sannan an baiwa annabi Ibrahim suhufi Ibrahima bayan wannan kuma sauran manzanni gaba ɗaya an ba su littafai babu wani manzan da ya zo duniya ya kai wa hannu rabbana ba ta da an ba shi littafi ba kowane manzo an ba shi littafi da ya kanta da al'ummarsa iyaka wanda Allah ya ga dama mu sani su ne wa'annan tafai guda hudu a taura injila zabura alkur'ani sai kuma wasu ce su fi ibrahim guda biyar kenan amma in an tambaye mutum annabi nuhu an bashi littafi eh an bashi littafi da za da wani za ta tambaye ki an bai annabi nuhu littafi da gaske an bashi littafi amma me sunan littafin Allah bai gaya mana ba saboda da nassin Qur'ani Allah ta'ala ce ya ba kowane manzo littafi Allah ya ce kanin nasu ummatan wahida kanan الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ya ce karin nasu ummatan wahida da mutane al'umma ce guda ɗaya bayan annabi Adam alaihi salatu wasalam annabi adamu alayhi salatu wasalam bayan ya bar duniya zai daka shekar safa shekara dubu jama'a suna kan addinin musulunci suna suna kan tauhidi da aqida da gaskiyar aqida ba tare da karkata ba daga baya shirka ta shigo daga baya wanda ya sanya Allah ya fara turo annabawa ya bayo kuma kowane annabi littafi don karanta da al'ummarsa to wannan shine abin da Allah ya gaya mana Allah ce inna da zai ya na billahi wa rusulihi lalle wanda suke kafirce wa Allah suke kafirce wa manzannin Allah suke kafirce wa yuridu an yufariqu bainallahi wa rusulihi suke nufin kuma su bambance tsakanin Allah da manzanninsa wani lokaci su yarda da abin da Qur'ani ya ce amma su kiyarda da abin da manzon Allah ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wato ku gane da kyau ya ku yan uwa mata abin da Allah ya faɗa daidai da abin da manzon Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗi daidai ne da abin da Allah ya faɗi idan manzon Allah ya yi hukunci kuma hukuncin ta tabbu ya tabbata annabi ya yi hukuncin to daidai ne da maganar Allah a cikin alkur'ani mai girma wajen hukunci ba bambanci wajen karfin zartarwar hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da kuma ayat alkur'ani mai girma da kuma ayat alkur'ani mai girma ku kokarta ku rantsi alkur'ani ku gane ma'anonin alkur'ani ku fahimci sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ku tsayu akan sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan shine abin da ya da ku a gaban Allah dan tashin alkiyama biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah ne in biyayya wa manzon Allah kin biyayya ne wa Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya ce a can baya wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما جزاكم الله خيرا Allah baraka wa ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka turo shi inji Allah illa li yuta'a bi idnillah sai dai a masa biyayya da izinin Allah tabaraka wa ta'ala da umurnin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka idan manzan Allah yayi umurni to umurnin kai tsaye daga Allah tabaraka wa ta'ala ne ki kokari ki tsaya akan bin umarnin manzan Allah kan umarnin umurnin Allah ta hanyar karsarwan Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kar ki bari Allah Ta wata ala ya hange ki da kin bin umarnin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ta kai manzan Allah bai da tawaye to daga suke yi wa Allah bai da tawaye ne Allah ya kare mu saboda haka wa kulu da wasu kan ce nominu bi ba'adin, mun yi imani da sashin manzanni wa nafuru bi ba'adin kuma su ce sun kafirce wa sashin manzanni manzannin Allah tabaraka wata'ala akwai wa'anda zallan imani ake yi da su amma ba a musu biyayya a yanzu dukkan wani manzo in ka ɗauke annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama imani ake yi da shi yanzu amma biyayya a gare shi wa manzan Allah kaɗai ake biyayya sallallahu ta'ala alaihi wa yanzu babu dama ki biyayya wa annabi isa ɗan maryamu babu damar ki yin biyayya annabi Musa dan Imran alaihi musallatu wassalam ko annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam duk wata biyayya ta tsaya ne akan biyayya wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ki kokari sallar ki ta zama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama aqidar ki ta zama irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama mu'amalar ki ta zama irin mu'amalar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan shine wanda Allah ya daga yace wa in tu'i'uhu tahadadu قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم نعم. وإن تضيعوه تهتدوا نعم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ce kul atai'u Allah wa atai'u rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fa in tawallu idan mutane suka juya baya to Allah ce fa inna ma alaihi ma humila iyaka dai abin da ke kan annabi shine abin da aka dora masa wa alaikum ma humiltum abin da ke kanku shine abin da aka dora muku na kuma masa biyayya wa in tuti'u tahtadu in kun bi annabi kun shiryu duwa da suke son su samu shiriya ta nan duniya ta samu shirya zuwa ga aljanna kai tsaye to ta bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ki yi kokari rayuwarki ki dora ta akan zallan bin annabi sallallahu alaihi wa alihi a bisa fasara magabata na gari wannan shi zai sa ki samu shirya gurin Allah tabaraka wa ta'ala duk wata biyayya da za a yi in dai ba annabi aka sa a gaba ba kowa aka sa a gaba faduwa za a yi muna gane wasu kuma mu ganewa malami ne kika sashi a gaba shehi ne kika sashi a gaba wali ne kika sashi a gaba hujjatul islam ne kika sashi a gaba in dai ba tasa biyayya tana jingine a jikin biyayya wa manzon Allah bane sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to karshe za ku yi nadama da ke da shi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala za ku yi nadama ke da shi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala babu wani wanda ke da biyayya ta ta karan kansa babu shi annabi ne kaɗai cikin mutane yake da biyayya ta ta karan kansa na abi shi kawai kai tsaye amma duk wanda za a bi sai an tambaye shi wannan maganar ta annabi ce ko ba ta annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam in ta annabi ce sai a bi yana daga cikin matsalolin da al'umma suke samu a yanzu daga inda aka ce ga malam wani nan to sai a ɗauke shi a matsayin baya kuskure ko baya kaza ko baya kaza ko baya kaza ko baya kaza in yayi magana kamar yankan wuka ba a tambaya a ji wannan maganar ta annabi ce haka annabi ya koyar ko ba haka annabi ya koyar ba yau idan da wata ko a cikin gida ne za a ce malam wani ya bada fatawa malam wani ya da fatawa imma a cikin ɗaribin sufaye malamin yake ko kuma a cikin ahalussun da malamin yake ko kuma baya kowanne baki iya girmansa ta sa wani lokaci sai ba da fatawa sai Allah ya ga dama sai a cikin fatawarsa ya kuskure imma akan haila ya ba da fatawa ko akan biki ya ba da fatawa ko akan mu'amalar mace da mijinta ya ba da fatawa to sai ya kuskure a fatawar tasa dan mutum na ahalus sunna ba shi zai hada ba zai kuskure ba haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba sai aka samu wani karamin ɗalibi wanda bai kai girman wancan malamin ba ya zo da hadisi gangariya kamar rana lokacin sallar kaza cewa ga abin da annabi ya faɗi a kan matsala kaza ɗin nan so da yawa za ka ji an yi wa wannan ɗalibin timbi an masa tawaye saboda ne saboda ya saba wa wancan babban malamin. haka ne ko ba haka ba haka ake ko ba haka ba shi wancan malamin da aka saba masa ba za a tambaye ki shi ba a gaban Allah tabaraka wa ta'ala amma za a tambaye ki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma in wata ta saba wa malam wani wani azaba za a mata gaban Allah saboda ta saba wa malam wali amma in ta saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai azaba ko babu akwai saboda haka ku dauki addinin ku kai tsaye daga gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kar ku yi tunanin daukar addinin ku daga wasu wasu daga gurin wasu malamai a'a shi malam zai zama malam ne in in ya karanta da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama amma in bai karanta da sunnar manzon Allah ba wannan ba malam bane eh sai dai a bashi wani suna daban amma ba malam bane malam shine mai karanta da al'umma mai manzon Allah ya ce ayi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama saboda haka Allah ce wa in tudiyu tahtadu in kun ba annabi kun shiru wa ma ala rasuli illa al balagul mubin babu abin da ke kan annabi sai isar da sako saboda haka in kin fita ba da cikakken tufafi ba annabi dai ya gaya miki ga abin da zaki sa yana faɗa wa nana asma'u a wani hadisi wanda a shek muhammad nasir allah gafata masa ya ce hadisin ya inganta hadisin ya kai matsayin hadisi hasan annabi ke ce mata ya asba'u asma'u idan mutum suke kai matsayin baliga ba shi halatta wani ya ga wani abu a jikinta sai fuskar ta tafin hannunta to fuska ma tafin hannun idan ba mai kwalliya ba ba musu kwalliya ba har in an musu kwalliya an musu shafi shafi da dage dage an sa kwalli madau a idanu to ya zama wajibi a rike fuskar wasu malamai suka ce ba ma wannan kadai ba a'a ko da yanayin halittar mace fuskar da Allah ya bata ya bata kyakkyawar fuska in ta wuce ta san ana kallon ta to ya zama wajibi da rike wannan fuskar ta to yanzu in kika fita in wasu malamai suka zo suka ce miki saboda su suna ganin ba sa kan tsarin sunna suka ce miki ai ba sai kin sa ba sai kin sa hijabi ba in kika dauko kowa gele kika yafa a jikin kika fita iya kawai abin da ake nema shine a ribe kai kika fita yanzu abin da ya kamata ki gane yar uwa wannan fatawar tasu ta ci karo da fatawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam annabi ya ce bai halatta ta fita ba ta rufe jikinta gaba ɗaya ba kuma rufewa cikakken rufewa shi kuma wani yace ce ki yafa gyale ki fita wannan fatawar ta ci karo ta manzon Allah ko ba ta ci karo ba ta ci karo ko ta ci karo ba ta ci karo to in kina mai imani da Allah da manzansa sai ki ajiye wa malam wani fatawansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya karshe mai kyau amma dai fatawarsa ta cika ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai abin manzon Allah kai tsaye ba za ki je gaban Allah ki kafa wa Allah hujja da malam wani ne baki fatawanki ki rika ki rika yama dide a gari ba ta da ke rufe cikin gaba ba ka'idan mace in za ta fita kamar da na ga muku kwanakin baya dan sake dana ta muku in dai za ki fita to ka'ida sai kin cika tufafinki ya cika sharuɗa guda takwas wannan an samu wannan sharuɗa a cikin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sai kin rufe ki gaba ɗaya ɗaya kenan sai ya zama tufafin nan bai matse ki ba biyu kenan sai ya zama tufafin nan ba bai da shara-shara uku kenan sai ya zama tufafin nan naki babu turare a ciki hudu kenan sai ya zama tufafin nan naki baya kama da tufafin kafirai biyar kenan sai ya zama tufafin nan naki baya kama tufafin maza shida kenan sai ya zama tufafin nan naki ba na alfahari bane bakwai kenan sai ya zama tufafin nan naki ba na ado bane takwas kenan da Allah akwai gelan akwai da ake sawa ba na ado ba a ko ne masu sa gele ko sai ni ba ni ba sa gele ko ba ka ba ko ne masu yafa gele wani gele ne aka taba samo shi ba na ado ba ko da yana da kauri to amma kuma ƙa'idarsa yana mannewa a jiki ƙa'idarsa yana da ado a jikinsa Allah kyauta saboda haka ce wa yuridu na ayata khudu bain zalika sabila suna neman su rika tsakanin wannan su ce sun imani da wani manzo ba su imani da wani manzo ba kamar da Kirista suka yi imani da Annabi Isa a bisa gurguwar imani ina ma'anin gurguwar imani sun ɗaga shi matsayin da ba nasa ba suka aje shi a matsayin da ba nasa ba na Allah ko kuma ainihin sa'an Allah to wannan gurguwar imani ne wannan gurgun imani ne cikakken imani shine annabi isa bawan Allah ne ko manzan Allah ne abinda shi ma ya bada bayani kenan akan sa yace qala inni abdullahi قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام على علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى, ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله يقرب البركة عليه Allah baraka wa ta'ala ya ce annabi Isa da bakinsa ya ce inni abdullahi ni bawan Allah ne to yanzu ya ce shi bawan Allah ne ma ya da maganin wani ya zo ce kuma a ba bawan Allah bane dan Allah ne ko kuma ainihin su uku ne ma da wani maganar ba za mu yadda ba saboda haka imanin da annabi Isa gurgun imani ne gurgun imani ne yace inni abdullahi atariyar kitaba Allah ya bani littafi waje Allah ne biyan kuma Allah ya sanya ni annabin Allah ne saboda haka shi bawan Allah ne kuma annabin Allah ne waje Allah ne mubarakan aina ma kuntum yace ainihin Allah ya sanya ni ni mai albarka ne a duk inda nake ni mai albarka ne aina ma kuntum wa awsa ni bi salati wa zakati ma dumtu hayya kuma Allah ya mun wasiya ya ja mun kunne ya mun fada yace lallai in tsaye da sallah in ba da zakka matukar ina raye wa ban bi walidi kuma ya matsa min ya ce min lalle in biyayya wa ainihin mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ko kuma bai sanya ni mai girman kai ba sun arziki ba daga nan annabi ta ce wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ranar haihuwata wa yawma amutu ranar mutuwana wa yawma ub'ath hayya da kuma ranar zaka ni ina rayayye Allah ce zalika Isa ibn Maryam wannan shine Isa dan Maryam wa dan Allah ba qawlal haqqi alladhi fihi yamtarun maganar gaskiya wanda suke shakka akai inji Allah tabaraka wa ta'ala ma kana lillahi an yattakhidha min waladin Allah ba zai yiwu ba kuta kuta a ce Allah yana da Allah ya fi karfin ya zama yana da da subhanahu sarki ya tabbata ga Allah idza qada amran in Allah ya zartar da wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai Allah ya ce wa abun kasance sai abun ya kasance saboda haka imanin ki ya zama yanda Allah ya faɗa ne ya zan muna da cikakken imani kan annabawan Allah gaba daya to waɗanda suka rarraba annabawa suka yaje da wasu annabawa musu yaje da wasu annabawa ba Allah ce ulaika humul kafiruna haqa wayannan sune kafirai kun kafirai inji Allah sune kun kafirai inji Allah to kun ga babu dama Allah ya ce wa da kafiri mu ko mu ce masa ba kafiri ba ba mu gane ba Allah ya ce duk wanda ya yi da wani annabi bai yi da wani annabi ba wannan mutumin kafiri ne kenan wanda ya yi da annabi Isa bai yi da annabi Muhammadu ba sallallahu ta'ala da shi ne kafiri ne haka mutumin da ya yi da annabi Musa alaihi salatu wasalam bai yi da annabi Isa ba bai yi da annabi Muhammadu ba me shi kafiri ne haka duk mutumin da ya yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yadda da annabi isa ba ya faɗi mummunan kalma kan annabi isa alaihi salatu wasallam shi ma wannan mutumin kafiri ne ya kafurta saboda ka babu dama Allah ta'ala ya ce waɗannan kafirai ne ya ce kiristoci kafirai ne ya ce yahudawa kafirai ne mu kuma saboda muna tunanin muna muna gida muna muna anguwa ɗaya muna ƙasa ɗaya wai ba za mu iya ce waɗannan kafirai bane abinda da Allah bai yadda ba shine bai yadda mu tsokana ba amma dai matsayin su kafirai ne inji Allah tabaraka wataala dan a cikin zuciyar ma'ida Allah ji laqad kafara alladhina qalu laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الله قال ما البركة الله يتشي لقد كفر الذين قالوا حقيقة وإن سكتي إن الله هو المسيح ابن مريم cewa annabi isa allah gaba da shi ne annabi isa ya eh, akwai wasu daga cikin kiristoci da suke da wannan tunanin cewa babu wani allah annabi isa ko shi ne allah ma gaba daya eh abin da ya faru kuwa sun ce saboda an nemi a tsire shi sai kawai aka ya bace to shi ne allah gaba daya Allah ce, Ƙorka ka ce musu, wa man yamliku min Allah shay'an waye zai iya mallakan wani abu a hannun Allah ya kwato wani abu a hannun Allah ya hana Allah in arada in Allah ya ribin an yi hulikal masiha ya halakar da annabi Isa wa ummahu da babarsa in Allah ya niyan kashe su waye zai hana to idan tun da ko haka ne ashe ba alloli bane dan Allah baya mutuwa ba a haihuwan Allah dan shi Allah ba ba halitta bane bari a haife shi bari a yi shi shi mahalicin halitta ne ba halitta bane shi ba halitta bane shi nan kalmomin Allah na gaya mana su saboda mu iya fahimtar a duk wata aqidar da ba ta musulunci ba babu abin sha'awa a ciki dole mu kyawace duk wata aqidar da ba ta musulunci ba wannan fa abin da suke faɗa dinnan fa na cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ce sama takan yi fushi kamar za ta fashi ba ma takan yi fushi kamar za ta tarwatsi duwatsu ma sukan ji kamar za su wargaje a duk ran da wani ya buɗi baki ya ce wa Allah ya ce wa Allah baban annabi Isa Allah ce ta kawo samawatu ya tafatsan da minhu وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا نعم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر الله تعالى يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا da Kirista da Yahudu da wasu kafirai cikin larabawa a da sun ce Allah yana da ɗa, to sai Allah ya kawo kalmatul itiraf Allah ce da tum shay an idda kun zo da mummunar magana in ji Allah kun zo da abar kyama cikin maganganu kun zo da magana mai ɗori duk wanda ya ce Allah yana da dato ya zagi Allah ne yana ji Allah ne da tum shay an idda sai Allah ce ta kadu samawatu sammai na kusa ya tafattanna minhu su fashe su yiwo ƙasa watan shakul ard watan shakul ard ƙasa ka ɗan ta tarwatse in ji Allah ta fashe ta wargaje in ji Allah wa khirul jibalu hadda ka ɗan manyan duwatsun nan gaba ɗaya su watse in ji Allah ya Allah wannan matsalar saboda me ƙasa za ta faɗo sama za ta faɗo saboda me ƙasa za ta tarwatse saboda me duwatsu za su fashe saboda me ya Allah ya ce saboda laifi guda ɗaya da wasu ke wa Allah an da aulin rahman walda don wani ya ce Allah yana da ko a gidan rediyo wani ya ce wa Allah yana da ɗa ya ce annabi isa ɗan Allah ne sama ta kan za ta faru Allah ce wa ma bagilin rahamani bai dacewa ga Allah ne rahama ko kaɗan an yi yarta da a ce Allah ya rikida ba zai yi bane Allah in kullu man fi samawati wal ardi babu wani a sama ne ko a ƙasa illa atir rahmani abda sai ya zo wa Allah ranar kiyama a matsayin bawan Allah ba dan Allah ba kowa ne ne annabin Allah ne manzon Allah ne waliyin Allah ne shugaban islami ne shi wani shehu ne a'a mala'ika ne kowa ne zai je wa Allah a matsayin bawan Allah ya nagari ma kenan ba ya bawa Allah ce laqad ahsahum duk masu faɗan wannan surutun masu cewa Allah yana da Allah ce ya kididdige su wa addahum adda kuma ya lissafi su lissafewa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowa daga cikin su zai zo wa Allah ran tashi alkiyama shi kadansa eh zai zo za a zo a tsare ka tambaye ta da ke da Allah kuka magana cewa yana da da kowa ya gaya miki ranar fasto baya nan rabaran faza baya nan da zai bada bayani baya nan shi ma yana ta kansa da ya koya mutane zagin Allah ta'ala shi yasa ku je ku kokarta ku je ku ku je ku rijista wato ku kowace ta je ta gyara rajistar ta ta gyara abubuwa yadda ya kamata an banci wannan magana ko eh a shirya wa zaɓe na shekara biyu masu zuwa don duk wanda bai da aƙida na gari to rayuwar al'umma gaba ɗaya baya jin baya jin abar tausayi ne in Allah ya da sai ne kaɗai ta Allah ne bi izinin Allah ta'ala zai sake zama mazan shugaban ƙasar al'umma shugaban ƙasar mu sai wanda ya yarda da Allah guda ɗaya ne dallin dal ya yarda da Allah guda ɗaya ne tilo ƙuri'un kula da fa'ida yanzu ba lokacin in Allah da ba lokacin magudi ba ne an riga da an wuce wannan layin yanzu ya eh, ba ta satan akwati a gudu da shi yanzu zaɓe za a yi sosai saboda haka duk waɗanda suka rarrabe tsakanin manzanni suka yi da wasu manzanni ba su yi da wasu manzannin ba ko suka yi da ayoyin qur'ani ba su yi da hadisan annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ce ulaika humul kafirun haqqa wa'annan kafirai ne na gaskiya wa atanna lil kafirin azaban muhina mun tattali da kafirai azaba azaba da wulakanci ta wulakanci inji Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله تعالى الخير تعالى والذين آمنوا بالله wanda suka yi imani da Allah inji Allah tabaraka wa ta'ala wa rusuli suka yi imani da Allah a tsarin da ya cancanta a imani da shi dan ai kiristoci ba su imani da Allah bane amma imanin nasu gurgun imani ne tunda sun ce yana da tunda sun ce yana da da tunda sun ce yana da sa'a to nasu imanin gurgun imani ne amma nagartaccen imani da Allah shine abin da ya zaci kulhu wallahu ahad Allah tabaraka wa ta'ala ce me bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا ahad a wannan surar Allah gaba ɗaya yayi bayanin shi waye ya tabbatar da kansa abin da tabbas nasa ne ya kore wa kansa abin da kwata-kwata bai kamace shi ba Allah ce kul huwallahu ahad ka ce shine Allah guda ɗaya to wannan siffar sun tace Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne shi kadai ne a kowane yare ba mai suna Allah babu Allahu samad Allah wanda kowa ke dusa da bukata wannan siffar ta Allah ce shi kadansa eh in kina da bukata ki dushi Allah kai tsaye ki nafila ki alola ki nafila in ya kama ki sadaka ki sadaka ki tsaya ki daga hannu ki roki Allah ce ya Allah ga matsala ta ya Allah ya tabbatar da kansa abubuwa guda biyu sai ya kore kuma guda biyu lam yalid ko sai ya kore guda uku lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba na uku wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wanda yake sa'a wa Allah ta'ala wanda za a ce wane kaman Allah babu shi babu shi to sai mutum ya yi imani da Allah akan wannan tsarin kana a ce na amuru billahi wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzannin Allah alaihi musallatu wassalam imani da manzannin Allah kamar yadda muka faɗa a baya shine amincewa da dukkan manzannin da Allah ya aiko su a amince da su shi manzan Allah kuma sallallahu ta'ala alaihi wasallama imani da shi na kan abubuwa guda hudu ta'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara ittina'u ma naha anhu wa zira Allah yubadallahu illa bima shara yo manzan Allah biyayya cikin abin da ya bada umarni sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ki bi shi akan abin da ya bada umarni ki masa biyayya akan abin da ya bada umarni in ya ce miki gidan mijinki nan ne gurin zamanki ba kya fita sai kin nemi izininsa to a wannan guri imaninki da annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba za ki fita ba sai kin nemi izinin mijinki in za ki fita babu neman izinin mijin kuma kina ganin daidai kika yi to imaninki da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai babban alamar tambaya a kai na biyu cikin rukunan imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama na mana a adu wa zira duk abin da annabi ya ce a bari to ki bari duk abin da annabi ya ce ki bari to ki bari inda zaki fita cin kisin kis babu hijabi babu rufe jikinki uwar mumini Aisha Allah ya kara mata da an kawo ta labarin wata da take yawo babu rufe jiki sai ta ce ni ina ganin wannan din ba ta yi imani da abin da Allah ya sauka so sotun nuri ba da ta imani da ayoyin cikin sotun nuri da ba ta yi haka ba eh ba ga ba ta yi haka ba shi yasa sayyidina abun nan na Umar Allah ya kara masa da yake cewa ba gata kuke wa mata ba ku gina kanta makar da ban gidaje kuna tara su da kayan aladu a ciki gatin da za ku yi wa mata shi ne kowa ya kokarta yarsa ta hada ce sotun nuri ta iya sotun nuri ta fahimci ma'anar da ke cikin suratul nuri da sa suratul nuri a cikin aiki da na shi Allah ya kara mata da a wani gun ta kara suratul nuri suratul ahazabi wata bangaren suratul bakara suratul hujurati wayannan guda hudun da suratul nisa'i wayannan guda biyar din idan mace ta san su ta sa cikin aiki za ta tafi aljanna in kika san su kika sa su a aiki to za ki aljanna insha Allah to shi yasa a koyaushe nake ba wa makarantun hadda shawarwari da yawa ni abin da na yarda da shi shine in sun yaran nan sun gama hadda to ba su gama karatu ba tukunna yanzu suka fara karatu kar ma a masa bikin ya gama karatu sai dai a masa liyafa da walima ya haddace qur'ani wannan daidai ne amma karatu yanzu ya sa ɗan ba karatu in yaran ku suna makarantar hadda lalle ku tsayi wanda ka ku zauna da malaman ko ku tura iyaye maza su zauna da malaman abin da muke so in zai yiwu yaran nan ko yarinyar nan kafin ta kammale haddarta muna so ta san arba'unan wuya gaba ɗayansa ta san akalla rabin riyadu sali nan ta fahimci mu'amalar annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaro ya samu wannan ya san akalla ahadari gaba daya saboda ya san ko babu ko bai san ya san fiqhun malikiya sannan bayan wannan ya san rabin bulugul marami domin ya san yanayin ibadar da annabi yayi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan kuma a tafsirin qur'ani a dauko masa ibnu kasir ya san ko da juzu amma na ibnu kasir wanda ake sallah to akalla ya samu mabudin karatu ya samu mabudin karatu amma yaushe kama za ta haddace qur'ani karankan ka zo ka ce mata suratul nuri ta kasa fassara ba ita ko ta ji qur'ani ko tana ganin ta gama karatu yanzu a shi yasa kake ganin za ta hadace izu 60 amma sai ta ma izu 60 na tsiya da shuka ma tsiya guda 60 ko ga mutanen da suke cewa saboda ya ga abin da ke faruwa lokaci da wasu yara da suka hada hadice Qur'ani amma suka suka dinga ya iri iri daban-daban ga hadda ga rashin arziki sai mutum ya ce baka gare je dauko wanda ba san alif ba'un ba saboda fadin ran wasu yakan yawa tsannin son duniyar su yakan yawa ga hadda ga san duniya ke kuwa ko ba Qur'ani da ke ce bane Allah ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamuddanna aynayka ila ma matan la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله كرم البركة Allah ya ce wa annabi sallallahu ta'ala da zuwa karka ga mun ba su dukiya suna ta kai kawo kar ma ka daga idanu ka kalli abin da muka ba su mun baka abin da yafi nasu an bai wa annabi qur'ani to ke da Allah ba ki haddan qur'ani in in banda har yanzu da sauran dakikanci akan ki yaushe zaki zaki na tunanin wani abin da Allah ya ba wasu wannan kawai da Allah ya baki ya baki hanyar tafiya aljanna duk wani abin da ba wannan ba to bai kai wannan din matsayi ba Allah ce mun ba su dukiya idan mu jarraba su amma ki tsaya akan abin da Allah ya baki na wannan ilimin da Allah ya baki shi ne yafi alkhairi wa rizqu rabbika arzikin da Allah ya shirya a cikin gidan aljanna khairun wa abqa shi yafi alkhairi kuma shine tabbatacce duk abin da kika aje qur'ani kika dauke shi to zaki sha wahala a hannunsa shi za zaka ga saboda bata san ma'anar qur'anin ba za ta tashi aure ta dauko wani irin daƙiƙi jahili tuburan wannan kace masa ya dauko daga amma zuwa milan jannatu wanda suka ba shi aiki gara kace ya dauko miliyan biyar ya bayar da ya dauko daga amma zuwa nasu ba zai iya ba amma ga maharce qur'ani ce wannan ne za ta aura saboda ko ta ga naira ina da ai ba ƙarya ba ƙarya nake musu ba wai malamin da ya kanta da ita haddan qur'ani ya dauko ta tun daga tun daga qul a'udhu bi rabbin nas ya rika haurawa ya rika haurawa wani ma alifin da bawun a halin su take wannan ta ya ringa haurawa ne har ya kure ta kammale qur'ani complete ya tabbatar ta zama gangaran a qur'ani za ta shiga ko ina cikin qur'ani ta je ta dawo da ku iyayenta da ita kuna jin cewa ta fi ƙarfin wannan ustaz kai wannan Gungun tunani ne shi yasa in aka ja ka ba aka ɗauko wani kadangare aka miƙa mata wani da kiki aka miƙa mata in aka yi wasa cikin wasu 'yan watanni biyu ko uku sai a nemi izu biyar na farko sun tafi da ta ƙara shekara biyar na gaba izu biyar na gaba sun tafi da kafin a ankara izu talatin sun watsi sai a zo a zauna ana neman ina izu goma ba sa nan sun tafi amma kafin ta yi aure kafin ta ɗauki wannan za ka iya ajiye ta ta ɗauko maka tun daga alhamdulillah rabin alamina ta biyo ta sauko hannun aljannatu wan nasi ba ta ta samu gyaran da ya wuce abu ya kai a taka abu da mata gyara cikin ya ba ina ga muku ne saboda na san an samu irin wannan matsalolin a gurare daban-daban amma ku dubi waɗanda da suka yi haddan Qur'anin kuma suka damu suka auri waɗanda suka damu da Qur'anin ko da ba su yi hadda ba sun san ƙur'ani kuma sun damu da ƙur'ani ka dubi yadda haddan su suke zama har yanzu wanda za ka zo ka ce masa kana buƙatar kullum su yi bita da shi da ita ya sa ta a gaba ko da bai san ƙur'anin ba ba zai barta ba kullum tana sai ta yi bita ma'ana ko da bai haddace ba ya kamata ku iyaye ku tsaya ku kalli 'ya'yanku da kyau ku rika jan hankalinsu Lallai, waɗanda za su aura ɗin nan mai dukiya ne ko talaka ne ya zamje yana da damuwa da ƙul'anin aƙalla yana da ido cikin ƙul'anin ba so ko bane a bayani ya taɓa zuwa mana wani lokaci wata yarinya ta yi haddan ƙul'ani a cikin birnin Zariya. muna magana da Ashek Muhammad awul Albani Zaria Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa aljanna ce makomarsa ya ce yar makwabta su ce ta yi haddan Qur'ani mai kyau sai iyayen suka zai ta ɗauko mata wani kadangare wani za ta aura wani jahili tiburan saboda ya yayi babanta ya kai shi aikin haji ya zo ya juya musu buhunan shinkafa cikin tirela sai aka ga ya kamata a dauki complete qur'ani a bika masa wanda bai san kur'ani ba ta kada ta buga baban ta ce ai an gama magana to sai ta ga me za ta yi bari ta ya gashi a cikin jama'a sai da aka zo aka taru wurin ɗaurin aure an haɗu da shi da abokanansa ga sun a gefe guda ya zata ko hijabin da niqabin da zo ana maganar sadaki da ce a dakata maganar sadaki ko no zai bayar akwai kudi a gidansu abinda kawai take so ne. ya zo ya karanci anka kabuci daga farko har ƙarshe a cikin littafi wannan sadakin da kenan wallahi sai ga ango can yana yana zufa shi garinsa shigo shigo liman mai daura aure ya ce babanta ba a yi wa yarinya auren dole ya eh, tunda ta ce ka'idar kenan to a ji ka'idar bai yiwu ba bai yiwu ba na ce to yan anan akwai wani wanda zai iya karantawa da kyau kuma wanda ya san sunna ita ta da wannan sadakin ne sadakinsa eh, a shi akwai wani aran ma gefe guda kan yana cin asuwakinsa ya can an kare shi ya can an kare shi saboda mai da ko zizi zallan aran ma ne kawai daga jizai sun mansa kawai ya zo da asuwakin sa kawai ya dauka ba magana ya bude ba ya karanto tun daga farko har karshe kawai ya koma gida da amarya eh, wallahi da za ku rika wa samarin nan irin wannan da sun yi haddan qur'ani yawa a ce wata alarammiya a bakin kura ta ce ba za ta yi auren ba za ta aure shi ba sai ya kanta su a hazabi daga farko har ƙarshe tun za su kama da Qur'ani wallahi za su kama eh ba kama hannun yaro in ya zo yana magana yana san ganinta, ce kana da haddan suratul baqara babu to dai ka hada ce tukunna sannan ka zo a yi magana da iyayena. eh kama aiko ayi magana da babanta ka kana neman a baka izini to ka'ida ka zo da da nisa ya kanka tuni wallahi za su kama hajja ba kama hajji yaro gadan gadan saboda kan kowa yi kunya Allah kyauta saboda haka Allah ta tabaraka wa ta'ala ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah wa lam yufariqu baina ahadin minhum ko bu zarrabe tsakanin wannan manzon da wancan manzon ba ulaika sawfa yutihim ujurahum ulaika wa'annan sawfa yutihim ujurahum da sannan Allah zai ba su ladan su inji Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai mai jinkai abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ya bamu lada akai wanda muka kuskure Allah ta baraka wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma kasamna min khashyatika ma tahulu bihi bayna wa bayna ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته